أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله تولوا فخذوا حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين za mu yi majalasi na goma kuma muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya akan aya ta 89 inda ubangiji ta yake cewa illal ladina yasluna ila qaumin bainakum إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أخوكم حصرت صدورهم أو حصرت صدورهم أن يقاتلوا قوما شاء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً subhanahu wataala a ayan da take kafin wannan ya ce fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum idan munafukai suka bayyana da kafircin su to babu wani sassaucin da za a musu ku kama su ku kashe su a duk inda kuka same su ma'ana ku yaƙe su kamar yadda ake yaƙan sauran kafirai to sai Allah ta lace illal ladina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai waɗanda suke saduwa zuwa ga mutanen da akwai alkawari a tsakaninku da su wannan saboda wato su karku yaƙe su wannan saboda lokacin da aka yi sulhul hudaybiya an yi yarjejeniya cewa duk waɗanda suka bar wato kafiran ƙurayshawa suka koma ko kuma suka bar inda suke domin dama an kula alkawarin tsakanin musulmi da ƙuresha maka ne to idan akwai wasu wanda suke gefe ko da akwai yaƙi tsakanin su da musulmi in sun je sun kulla kawance da kafuran maka to ba za a taɓa su ba ko kuma ko da akwai yaƙi tsakanin su da kafuran maka idan sun kulla kawance da musulmi to kafuran maka ba su taɓa su ba to shine ubangiji ta lace in sun bayyana da kafurce ku yaƙe su amma illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misa sai wanda suke saduwa su je su kulla kawance zuwa ga mutanen da akwai alkawarin babu yaki tsakanin ku da su wato sai dai idan sun je sun haɗa kai da Qurayshawan Makka to wannan kan babu yaki tsakanin ku da su tunda a lokacin babu yaki tsakanin ku da Qurayshawan Makka wannan yarjejeniya an kulla shi a shekara ta shida bayan hijira lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki zai je ya yi umra ya shirya zai tafi kafurai suka hana shi shiga suka ce ya zo ya kansu ne a ƙarshe ne ba a yi umran ba a yi yakin ba aka yi sulhu suka yi sulhu a tsakaninsu so yi ta ce au hasirar su duruhun an lokum au lokomahun ko kuma mutanen da suka zo muku yaƙi amma su duruhun zukatansu sun kuntata an yi kati lokun su kashe ku wato an tilasta musu zuwa yakin ne amma su ba za su iya kashe ku ba ko yuqatilu qaumahum ko kuma su kashe mutanen su wannan kuma kamar yadda aka tilasta suka zo yakin badar su ba su da niyan kashe musulmi to da aka an tilasta musu ne suka zo yakin badar da suka zo sai zama da ba za su iya yakan musulmi ba kuma ba za su iya yakan mutanen su quraisha ba to wayannan su ma ubangiji ta lati kar a taba su kar a yake su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe Abbas da yakin Badar saboda yana daga cikin wanda tilasta masa aka ya taho amma da yace a kama shi kamar yadda ake kama wato sauran mutane amma dai kar a kashe shi saboda wannan wato yarjejeniya ko kuma wannan kuncin da ya shiga na cewa ba wai ya zo da niyan ya musulmi ba ne to sai ubangiji ta dace walau sha Allahu la sallatahum alaikum da Allah ta'ala ta dama da sai tsora ko a kansu abai ya tsora su a kanku kada ka talukum da ta fi ake ku wato da ubangiji ta ala ga dama da sai kafuran nan su ci galba akan musulmi a duk inda aka je aka gwabza yaƙi. kenan nasarar da musulmi suke samu akan kafurai suna samu ne da taimakon ubangiji su bahana wata ba wai ƙarfinsu ya fi na kafurai ne a Allah ta'ala ne yake taimaka musu ya taimake su da karfinsa da ikonsa da mala'ikunsa da iska sai ka ga musulmi sun ci nasara ya jefa tsoro a cikin zukatan kafuran sai ka ga musulmi sun ci nasara wannan tausayawa ne na ubangiji ta'ala da yake muminai sai ya kame su kafuran ba za su iya yakan wato ainihin muminin ba saboda nasara daga wurin Allah take ba a wajen yawan ku ko kuma tanadin ku ba wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim daga wajen Allah ne subhanahu wataala wanda yake ne hikima shi lokacin da aka zo yakin badar din sai manzala su ma kasa kawai ya ɗauka cikin tafin hannunsa ɗaya ya watsa wa kafirin su ɗari bakwai sai gashi kowa ka ta shiga idonsa kowa kawai sai ga baya gani sai aka afka musu kawai to kaga wannan yin Allah ne ba yin mutum bane sai sa ubangiji ta lace wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba kai kai wannan jifan ba Allah ta'ala ne yayi to da ka ubangiji ta'ala shine aikin sa to shine yake rusa kafirin da ikon sa da sababin tausaya muku da yake da riko da addini da kuke yi ganin cewa tsakani da Allah kuke sai Allah ya kawo dauke ya taimaka muku a cikin suratu tauba ubangiji kala ce laqad nasarakumullahu fi mawadin kathiratin wa yawma hunainin iz ajabatkum kasratukum wa lan tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ثم أنزل Wa سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وكذب الذين كفروا na'am wa azzaba allazina kafaru wa zalika jazaa'ul kafiri ubangiji ta'ala yace hakika Allah ta'ala ya taimake ku a wurare da yawa an je yakin badar an za ya taimake ku gazwatul azab ya taimake ku ya taimake ku a fatahu makka a yakin khaibar da wurare daban-daban to amma ranar da aka je yakin hunain yawan ku sai rutse ku sai kuke ganin ai kawai tun da dai kuna da yawa za ku ci nasara domin an shiga fatawa maka da mutum dubu goma sannan kuma mutum dubu biyu suka musulunta saboda haka za a je yakin hunaini da mutum dubu goma sha biyu wannan ko ba taɓa yin saba ba kafin wannan lokacin to shikenan sai wasu daga cikin sabai suke ganin cewa to ai yanzu kan ba maganan a rinjaye mu kan ba maganan a rinjaye mu kan to amma ake صلى تعالى وين نان كبير ويا اتكين كودي ماشي الله حلم إلي ذاك saboda haka ya sa aka sake baya a wannan ya yi saukar da nisa da sallallahu yanzu ta ya yi wato ubangiji ta'ala a yakin uku ne ya aiko mala'iku yakin badar da yakin ahzab da kuma yakin hunain dun ya taimaki musulmi su ci nasara akan kafirai amma a yakin badar ne kawai mala'iku suka yaki a yakin badar ne kawai suka kashe kafirai wannan kan sai ka zo za ka tsare wuyan kafuri sai ka ga wuyan nari to kawai mala'ika ya riga ka sai za ka kama kafuri sai ka ga yana matso ka amina mika maka shikenan amma a yakin ahzab da yakin hunaini mala'iku sun tsori ta ne suka fito suka razana su suka kansu suka tsori ta musulmi suka ci galba kansu to kaga taimakon daga wajen Allah ne subhanahu wataala ba daga shirin ku bane ko kuma wato ainihin yawan adadin ku ba da Allah ta'ala ya ga dama da ba za ku ci wannan nasarar ba ganin damansa ne ya sa kuka ci wato ainihin nasara eh, fa ini itazaltum fa ini itazalukum fa ini itazalukum idan suka tsale ku suka koma gefe falam yuqatilukum basu yake ku basu wa'innan munafukan kafuran wa alqau ilaykum salama suka sallama muku suka nemi ku zauna lafiya ihim sabila ko ta hanya kuma da za ku yaƙe su wato idan su wa'innan kafiran suka ce to shikenan mu ba za mu yaƙe ku ba kuma sulhu muke nema suka suka sallama suka miƙa wuya to ba ku to da aka sai ku kyale su domin suna son zaman lafiya ne ba sa son yaƙi to a kyale su matuƙar ba su yaƙe ku ba to ku taɓa su in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala to da aka kenan suna baina baina su ba waɗanda ake yaƙi da su ba su kuma ba musulmi ba ka wuya ku kyale su da ku ce za ku wato ainihin yake su sai ku bar da ainihin abin da suke na wato ainihin kafurki an dai ba su taɓa ko ba za ku za ku taɓa su wannan wato shine halin wato ainihin da munafukai suka shiga ciki wanda ubangiji subhanahu wataala ya faɗi yanda wato za a yi mu'amala da su idan sun bayyanar da su. sai Allah ta'ala ya ce tajiduna akhirina ستجدون آخرون أن ويأمنون ما فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا السلام ويكفوا فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم Ubangiji ta lace satajiduna akharina za ku samu wasu mutanen kuma daban duna an yi amanukum suna son su amince muku wato ba ku yaƙe su ba wa ya amanu ƙaumahun kuma su amince wa mutanen su su ne munafukai kenan idan sun zo wurinku za su bayyanar da cewa suna tare da ku za su bayyanar da imani in sun je wajen kafurai yan uwansu kuma za su bayyanar da cewa su kafurai ne kawai suna rudan musulmi ne wato dai suna nan baina baina kamar da ubangiji talati muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula ba sa tare da wa'annan ba sa tare da wa'annan ko ne ba sa tare da su ɗari bisa ɗari amma me yasa suke haka domin su zauna lafiya da musulmi kuma su zauna lafiya da kafirai wa man tasabu ila al-islam illa li shauni dima'ihim Allah ta'ala su danganta kansu zuwa ga musulunci ba sai don kada ka musulmai su zuddu jinin su haka nan kuma suna zuwa su nuna su kafure ne domin kada kafirai wato ainihin su zuddu jinin su saboda haka su suna da fiskoki guda biyu ne suna zuwa wa'annan da wannan fiskan su zuwa wa'annan da wannan fiskan sai ta suka zama mafi sharrin mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa inna min sharrin nasi zal wajahin ya'ti ha'ula'i wajhin wa haula bi wajhi yana daga cikin mafi sharrin mutane mai fiska guda biyu ya zo wa'annan da wannan fiskan ya zo wa'annan kuma da wannan fiskan in yana suna tare da musulmi su musulmi ne in suna tare da kafirai kuma su kafirai ne saboda haka imanin su ba na gaskiya bane kuma cutar da addini da suke yafi ma na kafurai, saboda za a sake da su inda ake suna jin sirrin abunda abunda ake a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون idan sun haɗu da ku sai su ce sun yi imani idan sun koma zuwa ga shaidanunsu su ne kafuran sai su ce kai ba a dai muke musu muna musu ba'a muna musu izgilanci ne ba imani muka ba ka ce gaya wa kafirai ne Allah ta'ala ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ta'ala ya ce to Allah ko zai musu mummunan sakamako akan wannan izgilanci da suke yi kuma ya jinkirta musu daga baya zai musu wato ainihin mummunan samu su ta ɗemuwa a cikin munafurcin su ta'ala ya ce waɗannan su ne wanda suka zaɓi ɓata akan shiriya kuma waɗannan ba mutane ne wanda suke wato ainihin shiryayyu ba so da haka mutumin da bai da kaifi ɗaya to akwai munafurci a tare da shi da mai gaskiya da mara gaskiya duk kana tare da shi in ka zo wajen mara gaskiya kana tare da shi in ka zo wajen mai gaskiya ma kana tare da shi ka zama munafiki kenan ka zama zulwa ta hayi wato ma abocin fiska biyu kana da ɗabi'a irin ta munafiki amma ya zama na mai gaskiya kana tare da shi mara gaskiya kuma ka nuna masa rashin gaskiyansa shi ne babu munafurki a tare da kai kenan ɗabi'a ta irin ta wato ainihin munafukai ubangiji ta lace kullama ruddu ila alfitnati su wayannan munafikan duk lokacin da aka maida su zuwa ga shirka fitina anan shirka ake nufi da fitina to ashad min alqatl kafin duk lokacin kafurci a guje suke amsawa izuwa ga kafurci shari za a fito musu sannan ubangiji ta lati fa illam ya'tabilukum idan ba su kaurace muku ba ba su koma gefe ba wa yalqau ilaykum salama su ba ko ba ku ba su nemi zaman lafiya ko aidiyahum ba su kame hannayen ku suka daina yakar ku ba fa khuzuhum ku kama su wa qatuluhum ku kashe su haythu taqiftumuhum duk inda kuka same su wayannan abokanin gaba kenan duk inda ka same shi ka kashe shi saboda shi ma duk inda ya same ka zai kashe ka ne Allah ta'ala ce wa ula'ika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan sune wanda muka sanya muku hujja a kansu cewa za ku iya yi a kansu wato kafirai kala biyu ne akwai kafiran da ake zaman lafiya da su an kulle yarjejeniya na zaman lafiya wannan ba yadda ka taba shi ba in ka taba shi ma ka taba bala'i don man za su ma ya ce man katala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafirin amana kanshin aljanna ma bai zai ji ba amanan kuma kala biyu ko dai su zama ahlul zimma ahlul kitabi ne wanda an yi kulle jejeniya da su shugaban ya kulle jejeniya da su dukkanin su duka kabilan ko duk garin babu yaki tsakanin su da musulmi to idan ka je ka taba su ka taba wuta ba yadda ka yake su ba ko kuma ya zama a ɗaiɗaiku aka kulla wannan zumuncin wannan ainihin yajejeniyan kamar mu'ahad mu'ahad shi ne wanda shi akan kansa ya yadda a kulla zaman lafiya da shi tsakaninsa da musulmi zai yi ta yawo cikin musulmi ba su taba shi sai ga an kulla zaman lafiya da shi wannan kuma duk inda aka same shi ba za a taba shi wannan shi ma ba zai taba musulmi ba idan ka taba shi shi ma ka taba wuta sannan akwai musta'man ana yaki da shi amma sai ne mai dan bashi dama ya shiga garuruwan musulmi ya dan yi wasu harkokin fita shikenan sai aka bashi dama aka ce zaka iya shiga ka fita to idan aka bashi wannan daman idan ka taba shi nan ma ka taba wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bashi daman da za a yi a bashi aminci shiga garuwan musulmi ba dole sai shugaba ba ba sai ainihin amirul mu'minin ba a'a ko wani daga cikin gama garin musulmi zai iya cewa jama'a na ba wa ne aminci zai shiga cikin garin nan ya je harkokin da fita karko ya taba shi kuma idan ya faɗa ɗin haramun ne wani ya taɓa shi manzala sama ya ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adanahum musulmi jinin su iri ɗaya ne kuma adanahum wanda fi kowa rashin ko karancin daraja a cikinsu, yana iya ɗaukan alƙawari da kafuri kuma dole ku bi wato alƙawarin da ya ɗauka ba za ku taɓa shi ba ko da cikin wani gama garin musulmi da ba wani matsaukaki ba inda ya ce ya ba wannan kafirin amana ya shiga garin musulmi ya yi harkokinsa to kuma haramun ne ka taɓa shi kai ko da mace ce ga mace dai bata yaki sai dai ta rikiya kawai ta dinga yi wa da aka ji wa ciwo magani ko ta dinga dafa abinci amma idan ta dubi wani kafuri ta ce na baka amana ka shiga garin nan ka je ka yi harkokinka ka fita ba a yadda wani ya ce zai taɓa shi ba wani bai zai ta kuma ce tana yaƙi ne na za ta ba wani amana a shari'ar musulunci ya ba ta daman ta ba da amana sai sa ummu hane da ta ba wani amana ya shiga garin madina ya harkokinsa sai na ali ce in na san shi sai na sa da wuyansa ta je ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba wani amana amma kuma ga abin da na aliyar ce manzon Allah ya ce kad ajarna man ajarti ya ummu hane duk wanda kika ba amana to mu ma mun bashi amana ya ummu hani da aka babu maganan a taba shi wannan ita ce ka'ida ta yarjejeniya ta wato ainihin addinin musulunci da ake tsakanin musulmi da kafirai to wayannan dukkanin su ana zaman lafiya da su kuma ba yadda ka taba su ba sannan akwai ta bangaren su ne harbiyun wanda su kuma abokanin gaba ne in sun ganka ma za su kashe ka in kai baka kashe su ba ma da sun ganka za su kashe ka wannan tsakaninka da su yaƙi ne ba sassauci ba sassauci shi yasa ubangiji ta'ala ya ce idan ba su kyale ku ba ba su nemi a zauna lafiya ba ba su kame hannayensu ga barin yakin ku ba suna neman su yaƙe ku duk inda suka gan ku to kawai ku kama su kuma waqatuluhum haythu saqibtum duk inda kuka gan su ku kashe su kawai ah, in ma kashe shi ma zai kashe ka kawai kashe babanka ko mamanka ko ƴaƴanka ko jikokinka sai ya zaka bashi kaga wannan ba za a bashi ba to wannan sune kafurai kenan abokanin gaba waɗanda ake yaƙi da su shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗannan kan kuna da hujja wajen yakan su to amma wanda ake zaune lafiya fa ba ku da hujja wajen yakan su saboda kenan akwai buƙatar mutane su san musulunci su san addinin Allah su zama suna da ilimi na shari'a kafin a ce su yi jihadi idan ko ba haka ba to barnan da zaka yi zaka fi gyaran lada za ka je ka fada wutar jahannama saboda ba ballanta na kai shi saboda haka jihadin nafsi shine a farko ka ya kanka ala ta'allumil sanin ma shiriyan ya take sannan ka ya ranka wajen aiki da addinin ya zama kai ko da addinin tsakaninka da Allah kana aiki da shi to idan kai wannan to nan ne kuma ka yaki wanda ka yaka domin yanzu ka fahimci addinin ka fahimci Qur'ani ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in dai baka san komai ba addini ka zo ka ce za ka yaƙi ko za ka yi jihadi to karnan ka kai tafi gyaran kaiwa wallahi ko wa'azi mutum ce, zai in dai bai da ilimi to karnan sa sai tafi gyaran kaiwa ballanta na kuma ɗaukan makami ka je ka ce za ka kashe wani ko wa'azi ne ko nasiha ne in a bisa jahilci kake to karnan ka tafi gyaran kaiwa ballanta na jihadi to da haka mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah subhanahu wataala mu nemi ilimi irin na addini musulunci ilimin alkur'ani da sunna sai Allah ta'ala ce wa ma kana lil mu'mini wa ma kana lil يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ودية أهله يصد أو من عدو فتحرير رقبة وإن كان بينكم وبينهم ميثاق مسلم مؤمنة فصيام شهرين متتابعين من الله Ubangiji ta'ala ce wa makana li mu'minin an ya kasu da mu'minan illa kada ba ya halatta ga mumini ya kashe mumini ɗan uwansa illa kada sai dai ta hanyar kuskure. amma da gangan ya halatta mumini ya kashe mumini dan uwansa ba wa man qatala mu'minan khata'an dukkan wanda ya kashe mumini a bisa kuskure bai sani ba ba da gangan ba tahriru raqabati mu'mina to ba sai yayi kafara ya inta bawa mumini wannan saboda mahimmancin ran mumini kenan ko da kuskure ne to ba za a jale ka ba sai ka inta bawa kai kafara sannan wadiyatun musallamatun tun ilalini, kuma sai ka ba da diya ka miƙa wa ‘yan uwan wanda ka kashe ɗin illa an yi saddaƙo sai dai in sun yafe maka in sun ce sun yafe babu diya wannan kuma shi kenan sai Allah ta lati fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan wanda kuka kashe ɗin ɗan uwansa makiyanku ne irin wanda suke yaƙanku ne ba a ga maciji tsakaninku da su wa huwa mu'minun kuma wanda kuka kashe mu'mini ne wa rakabatin mu'mina ku yanta bawa mumini kawai ma'ana ku yi kafara kawai ba maganan ku biya su diya don in kun ba su diya to za su sayi makamai da wannan kuɗin su yaƙi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan wanda kuka kashin kuma tsakanin ku da ɗan uwansa akwai alƙawari na yarjejeniyar zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila ahlihi ku ba da diya zuwa ga masu shi Ki zuwa ga ‘yan uwansa domin su ba yakan ku za su yi ba ko kun ba su diyan babu wani matsala ba za su yaƙe ku ba sai ku biya su diya sannan wa tare wa raqabati mu'mina kuma ku ƴanta bawa wato ainihin mu'mini shine ku kafara bawa ko baiwa faman lam ji duk wanda bai samu bawa ba bai da kuɗi bai da bawan kuma bai da kuɗin siyan bawan kuma ya yi kisan kai a bisa kuskure fa su siyamu shahrayn mutatabi'ain yi azumi na wata biyu a jere ba tare da ya katse ba Taubata min Allah domin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka duba duk kuskuren ne yayi amma sai yayi sai ya in tabawa in babu sai yayi azumi wata biyu a jere domin ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shi zai nuna maka yanda Allah ta'ala ya dauki ran mumini da muhimmanci ran musulmi da muhimmanci amma wasu suke zudda jinin kamar suna zudda jinin sauro wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne a cikin hukunce hukuncensa ubangiji ta'ala ya ce baya kamata ga mumini baya halatta bai cancanta ya kashe mumini dan uwansa ba sai dai ta hanyar kuskure wato masu kashe juna su ne kafirai amma mumine ba a san su da kashe juna shi yasa manzo sama ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba ba'd kar ku zama kafirai bayana ya zama shashin ku na na dukan wuyan shashi kada bayan na bar duniya ku zama kafurai ki irin na kafurai shashin ku na kashe shashi kuna kashe juna kafurai ne aka san su da irin wannan tun zamanin jahiliya ba sa ga maciji amma musulunci da yazo ai ya kulla in ka tsakanin mu'mini har ubangiji ta lace wadkuru ni'matallahi wadkuru ni'matallahi an fa'allafa baina qulubikum fa azbatum bi ni'matihi ikhwana ku tuna ni'iman da Allah ya muku da kuna kashe juna ku ya hada zukatanku kuka zama ƴan uwan juna da sababin imani da sababin musulunci ya kuma za a yin ni ba da yake sun yaƙi kai ga bayanka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah ta sama ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bihi da An bin wa salasin النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق jama'a. za halatta a zuddu jinin mutum musulmi sai da ɗaya daga cikin sabuba guda uku idan ya kashe wani a kashe shi kasabna alaihim fiha an nan nafsa bin nas in ka kashe wani za a kashe ka ko kuma ya taɓa yin aure zina to wannan nan ma za a kashe shi za a ta gefe shar a kashe shi ko kuma ya yi ya bar addininsa man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya bar addininsa a kashe shi to wannan hanyoyin su ne ake kashe musulmi sannan kuma wa yake kashe musulmi in yayi wannan laifin mutanen gari ne ba shugaba ko kuma wakilinsa shi ne iya zartar da wannan kisan ko dai shugaban gaba daya ko kuma alkali shine zai iya tsaye da wannan hukuncin kaga sai an yi bincike an tabbatar da shaidu da komai cewa yayi wannan laifin sannan sai a zartar masa nan ma ba a yadda mutanen gari su ɗauki hukunci a hannunsu ba a cewa wani ya kashe wani a kashe shi to in shari'a kamar fa in wani ne mai shari'a ce ya kisan kai fa wani ya yi yana da aure a kashe shi to in shari'a wani ya masa fa wani ya kama dukan wani me faru sai ce ya yi, sai kuma ku zo ku rufu a kansa kuna dukan sa kashe shi to in ƙarya yayi fa to musulunci ba addini na hayaniya ba addini na shugabanci inda babu shugabanci kai ma baka isa ka fito gidanka ba wani zai tare ka zai je kwace dukiyanka ya ce ai dukiyarsa ne ka kwace to da haka sai kwati kwace ya ce shi ma ya da mata su ne amma da yake akwai shari'a komai ya tsara shi sai shari'a ne take yin hukunci to shi yasa aka zauna lafiya yasa aka zauna lafiya ubangiji subhanahu wataala bai bar mutane su yi hukunci da hannayensu ba kuma bai yadda su rayu rayuwa ta hayaniya ba la yasluhu nas lahum wala farata idza juhaluhum sadu man lafiya sai idan suna rayuwa cikin hayaniya babu shugabanci idan ko shugabanni nasu jahilai ne wanda ba su abin da suke ba shi ma kamar babu shugabanci ne saka da dinga samun da haka manzo manzo sai ce layu dan nasu fi da'awahum ladda'a qaumun ladda'a rijalun dima'a aqwamin wa amwalihim wa amwalahum da ake kuwa in yi da'awa za a bashi da sai su ce an fi da'awan jinin wani so ne ta yi wani ya kashe min dan uwa kawai shi sa na kashe shi shikenan sai kama hanyar sai ta wani ya dauki dukiya ta shi yasa yadda take hannunsa akwai shari'a walakin albayyinatu ala almudda'i dole sai ka kawo shaidu saboda haka shari'a ne take irin wannan amma a dinga ɗaukan mataki a hannu musulunci ke yadda da wannan ba sannan ya ya ne misali na cewa mutum ya kashe rai da kuskure ba da gangan ba shine kaman ka niyan jifan wani abu sai abun ya kauce ya samu mutum kaman ka je harbi za ka harbi barewa da ka sake kibiyan sai wani ya zo gitta sai ta sai ta harbe shi ko kibiyan ta kauce ta je ta faɗi wannan ba da nufi kai ba ko kana ta ko motan ta kuɓuce tserin ya tsinke ko kuma birki ya tsinke ko kuma dai kwafa yoni ka kashe shi to wannan amma saboda dai rai yana da mahimmanci sai ka yi kafara sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ubangiji ta lafe wa man qatala mu'mina khata'an fataru raqabati mu'mina duk wanda ya kashe mumini da gangan sai ya inta bawa ko baiwa sannan wadiyatun musallamatu ila ali kuma sai ya ba da diya kaga abubuwa guda biyu kenan da suka wajaba dangane da kisan kuskure abu na farko kafara saboda babban laifin da mutum yayi na kisan kai duk da cewa a kuskure ne amma sai ya yi kafara kafaran ta hanyoyi guda biyu ko dai ya inta bawa mumini idan ba yi da wannan sai ya yi azumi guda sittin a jere ko kuma wata biyu a jere hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad wani mutum daga cikin ansarawa ya zo da wata baiwa fada saboda da za ka inta bawa kafuri to ba yadda ba faranka ba sai ba dole sai mumini ko bawa mumini ko baiwa mumina in ka yanta bawa kafura kafaran ka bata yi ba idan ka yanta baiwa kafura kafaran ka bata yi ba don ubangiji ta lace fa tahriru raqabatin mu'mina dole sai ka yanta wuyaye mumina to sai wani mutum daga ansara sai zo da wata baiwa baka wato ba balarabiya ba ina so zai kafara ne ya rasulullah inna alayya itqa raqabatin mu'mina fa in kunta tara anna hadhihi mu'mina atiquha ta ce ya Allah ubangiji subhanahu ta’ala ya wajabta mini yan tabawa mumina wato Allah subhanahu ta’ala ya min nayi wani laifi wanda yan tabawa mumina ya kama ni ko kuma ba bawa mumini ko baiwa mumina ya kama ni ga wannan baiwar bakan idan kana ganin cewa mumina ce zan yanta ta maimakon wannan kafaran da ya hau kaina kuma za sama sai mata mata interview tashhadina Allah ilaha illallah kin shaida ba amma da gaskiya sai Allah ta ce na'am tashhadina anni rasulullah kin shaida ni manzon Allah ne tace i atu'minina bil ba'th ba'da al maut kin yi imani da tashi alkiyama bayan mutuwa sai tace eh sai manzon Allah ta ce atiqha ka inta ta kaga ba da mutum imani ya imani da Allah da manzon Allah ta sama da tashi alkiyama shine man kana yuminu billahi wal yawmil akhir kenan na aka ce a yanta ta a sai da ba ta shaida ba bauta da gaskiya sai Allah ba ko ba ta yi da manzon Allah annabin Allah bane ko ba ta yi da tashi alkiyama ba to da ba za a yin ta ba in wacce ake tawa a kafaran wato ainihin wato kafaran kisan kai bane ko kuma wata kafara daban sannan hadisi ya inganta a cikin sai musulmi daga Muawiya bin al-Hakam shi kuma yazo da wata baiwa baka sai yake ga manzon Allah sama sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina son zai yin ta ne shin mumina ce wato ta yi imani in yana ganin mumina ce ta yi imani sai in ta kafara ta kama shi nan ma manzo sama ya mata interview kuma za su ma tambaye ta ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah yana sama yana saman sammansa a wannan yana daga cikin manya-manyan alamun imani kai da cewa Allah yana sama hadisi ne ingantacce ta cikin sahih muslim ina Allah yake sai ta ce Allah yana sama sai ya ce mata to waye ni sai ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce a tiqha fa innaha mu'mina ta ta mu'mina ce sai tana da imani domin alamun imani sun bayyana mata to abu na biyu kuma shine diya bayan kai kafaran nan kuma akwai diya in ba a yafe maka ba amma idan an yafe maka shikenan diyan kuma wajiba ce dole ka miƙa wa ƴan uwan waɗanda ka kashe musu ɗan uwa su shi kan ya riga ya tafi amma za a ba su diyan nan ne don a rage musu raɗaɗi a rage musu raɗaɗi diyan kuma raƙumi ɗari ne ana kasa ta biyar ɗan abin da bintu makabin ɗan shekara ɗaya wanda ya shiga na biyu guda ashirin akwai kuma bintu da boni shekara biyu ya shiga na uku mata guda ashirin maza ma guda ashirin akwai yan shekara uku sun shiga hudu hika. guda ashirin akwai yan shekara hudu sun shiga na biyar guda ashirin su ne jaza'a kakara kudi ɗari kenan idan mu ciki san kai da kuskure abin da zai bayar kenan idan ko shibhul amdi ne 'yan dukan amma kuma abun baya kisa al'ada da budala kaza ne ji kawai sai tsatsai ya sa ya mutu kaga ladabti ladabi 'yan masa idan dan dukansa da idin kaɗan ne amma kai ta maimaitawa kai ta yi yawa to dama an san kaniya mai duka ne harbi ne ka masa sai faɗi ya mutu kaga wannan kila kaniya ladabtar da shi ne ko mari kai ya faɗi ya mutu duk wannan kisan kuskure ne wanda ya kama da ganganci bara a ce ka kisan kai da gangan ba saboda ai dukan da kai bai cika kashe mutum a al'adance ba tsautsayi sai ya sa ya mutu sannan kuma raƙumi ɗari ne shi ma amma guda arba'in su zama masu ciki arba'una khalifa fi butuniha auladuha guda arba'in wato guda guda ɗari amma arba'in daga cikin su su zama masu ciki saboda akwai ɗan ganganci ganganci a cikin al'amarinka haka idan uba ya kashe ɗansa shi ma ba a kashe shi don za a kaddara ladabi ya masa amma kuma sai ya ba da raƙumi ɗari guda hudu guda arba'in su zama wato ainihin masu ciki ko kuma a kimanta raƙuma arba'in din nan da kuɗi in naira ne nawa za ka bayar ko in dirhami ne ko in dinari ne in dinari ne dinari dubu za ka bayar in dirhami ne wasu ka ce dirhami dubu goma wasu ka ce dirhami dubu goma sha biyu amma idan naira ne a yanzu za ka biya jiya a yanzu halin da muke ciki miliyan casa'in da shida ne idan ka kashe rai a bisa kuskure suka ce ba su yafe ba za ka biya su miliyan casa'in da shida domin su ɗan rage raɗaɗi na damuwan rabuwa da ɗan uwansu a ko an yi samu jari shi kenan miliyan goma goma duk da dai dan uwansu ya rasu amma kuma an dan rage musu zafi an rage musu radadi to wannan shine abun da za a bayar abun da shari'a ta wajabta a bayar sai dai in sun yi afuwa sai dai in sun yi afuwa to kar wani ya ce to ina zaka samu miliyan 96 zaka same ta abu na farko yan uwanka za su taimaka maka duk wanda zai gaje ka dole sai ya bayar saboda manzo sama ya ce addiyatu alal aqila dangi suna biyan diya a ka bar miliyan 96 ba za su yi gado ba su shiga daula to in ka baro ta miliyan 96 ma dole sai sun ji a jikinsu da haka dole za su biya kuma za su taimaka maka manzan sama su biyo wannan hukunci wata mata sai faɗa da wata mata sai ɗayan ta kashe ɗayan hadda ɗan da ke cikinta manzan sama ya ce wannan ɗan a biya bawa ko baiwa wanda babu alaman yanci ba yanta ne bangare nasa ba sannan ita kuma matan yan uwan wanda ta kashe din su haɗu da itan aje a biya wannan jiya din kaga yan uwanta su taimaka mata kenan ta biya miliyan 96 sana kana al-mughira bin shuba yake qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil abuna fi diyati ala al aqlat manzo kuma yayi hukunci yan uwa su ne za su biya wato ainihin diya so da haka kaga kenan inda za a faɗaɗa abun cewa yan uwa da su shiga masu gado su ne asibai da in ka mutu za su gaje ka kaga kenan ai za a iya samun miliyan casa'in da tara tuki casa'in da shida ila kuma a ce to ai yanzu an har hada duk abin da suka mallaka ma ba za su samu wannan ba sai ya ah, akwai ai wata mafitan ban da wannan shine ajali ake shekara uku shekara uku za a yi ajali kuna biya da kaɗan kaɗan zuwa shekara uku har ku biya miliyan casa'in da shida ai za a iya ai zuwa shekara uku ba duk shekara a sa miliyan talatin da uku duk shekara miliyan talatin da uku ba kuna da yawa ba ku ci neman kuɗi kuna asusu ana bayarwa an akwai masu kuɗi a tsora musu mai yawa su su fi bayarwa da yawa aka har a biya wannan kuɗi in kuma dama suna da shi su ɗauka su bayar kawai ai miliyan casa'in da ukun kan wani a wata ɗaya ma zai same ta a wata ɗaya sai kama sai mika kawai shi kenan a ba su su ma su ɗan walwala domin su rage raɗaɗin wato rasuwan ɗan uwansu to kar wani ya ce kuma wannan kan gara ma da ya tafi kenan ba to ai nan uwanka ne akwai zafi duk kudin da ka samu kuma dole akwai tunanin kare buda kare buda dan uwanka to ce ta lati illa an yasaddaku sai idan sun yi sadaka ma'ana idan sun yafi idan sun yafe to wannan kuma an dauke maka diyan ke kuma wannan ko da kisan ganganci ne ana iya yafewa a cikin diya diya a yafe kisasi kenan idan kai kisan sai da gangan asali shine a kashe ka amma idan sun gada sun ce a mummun yafe ba mu miliyan 96 Ya yafe muku ba kan ku kashe shi to sai dauka ya ba ku kenan. an ga dama kuma a ce an yafe ma haddadi yan gaba ɗaya kama hanyar su tafi domin ko mun kashe shi ma ɗan uwanmu ba zai dawo ba sai su sun yafe gaba ɗaya sai a ce Allah ya saka muku da alkhairi sannan wajen yafewan kuma ba sai dukan ku kun yafe ba na kisan idan mutum ɗaya a cikin ku ya yafe to shi kenan ba za a kashe shi ba sai dai a bada diya ko da ka a a duba diyan sai a kakkasa ta duk wanda bai yafe ba diya za a bashi shi kuma wannan bai da bai da diyan in yace kuma ya yafe diyan yake so to zai a ba da diyan kuma a baku a ba wa kowa nasa domin idan aka ce ba diya za a bayar ba ba a iya riba mutuwa idan su goma ne ba za a ce a kasa mutuwa kashi goma a masa kashi ɗaya ba a kashe shi kashi ɗaya a kashe kashi tara zai yi ne to dole sai a koma diya saboda haka ko da yaro ne a ciki ya yafe shikenan yanzu ba maganan kisafi sai dai a ba da jiya. to sai ubangiji ta alace idan wanda aka kashe din yan uwansa aduwin lakum abokanin gabanku ne in an ce shi shine wanda ke neman zai kashe ka to wannan kan fa ba za a ba su jiya ba kawai za a yi kafara ne shine ma'anan fatariru raqabatin mu'mina kuma yadda muka bayani amma fa ku sani wanda aka kashin mumini ne wa huwa mu'minu amma da kafuri ka kashe kafuri harbi wanda dama yana neman ya kashe ka babu kafara babu diya duk malamai sun ijma'i akan wannan amma abinda da an take magana shi din wanda aka kashe mumini ne amma yan uwansa kuma kafurai ne waɗanda suke neman su kashe musulmi sai a ce ka je kai kafara kawai tunda ka kashe mumini amma ba za ka ba su diya ba don an ba su an kara musu kafi to sai na na gaba kuma shine wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun daga ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa taru raqabatin mu'min idan mutumin nan da kuka kashe yana danginsa akwai alkawari babu yaki tsakanin ku da su sai aka ce to ka ba da diya kuma kai kafara ana sai malamai suka yi sabani shin wannan mutumin da ake magana musulmi da shi ko kuma shi ma yana cikin ahlul zimma yana cikin kafiran da ba a yaki da su wani suka ce ina cikin kafuran da ba a yaƙi da su don a nan ba a ce wa huwa muminin ba ba a ce shi mumini ba ne saboda haka kenan idan ka kashe alu zimma kafuran da aka kulle yarjejeniya da su to za ka ba da diya kuma za ka yi kafara wasu malamin suka ce a'a nan fa ana maganan mumini ne idan mumini ne ka kashe yan uwansa kuma kafurai ake zama lafiya da su ne to nan ne za ka ba su diya kuma ka kai kafara amma in kafuri ka kashe ko na amana ne ba za ka yi kafara ba Ne hujjansa saboda ai ayan yadda ta koro ma maganar mumini ake wa ma kana lil mu'minin an ya da mu'minan illa khata kaga maganar mumini ake bai kamata mumini ya kashe mumini ba tanya kuskure ka ce wa man qatala mu'minan khata'an fa ta'aru qabatin mu'min duk wanda ya kashe mumini ta kuskure yayi kafara ya ba da diya sai kuma aka ce idan danginsa abokanan gaba ne alhalin yana mumini kar ku ba da diya ku yi kafara kawai sanan ma da aka ce idan danginsa kafure ne wanda aka yarjejeniya na zaman lafiya da shi to shi ma muminin ne kenan kuka kashe saboda haka za ku yi kafara kuma za ku bada za ku bada diya to wannan magana ita ne ibn arabi da jayar a cikin akamul qur'an to sai mu dawo kuma kan kafirai mu wa'annan duk kafirai da muke zama da su a kasan nan idan ka kashe su akwai kafara ko babu diya kam in ka ce baraka biya ma kotu za ta iya zaka kadiya kaga wannan abin da ya shafi ya shafi hukuma ne amma ka fara ba akwai ka fara in ka kashe kafuri a bisa kuskure a irin kafurinmu ne yanzu da muke zama da su zancen da ya fi inganci a wurina babu kafara me yasa saboda ai da aka kulle yarjejeniya na zaman lafiya ma a ba ne malamai a kansu. wasu malamai sun ce ba za a yi kafara ba to nan a ina aka je aka kulle yarjejeniya na zaman lafiyan da su waye kulla da su ba wanda ya kulla sannan kuma ba a faɗa da su ana yi ana yi a yi ta su ta kashe musulmi ana yi tunda ko ana gwabzawa da su to wata ran a zauna lafiya da su to suna baina baina ne su ba alu zimma ba kuma baraka ce musu harbiyun ba a wani lokacin suna iya zama harbiyun a wasu yankunan to shi yasa idan ka kare a bisa kuskure ba ka fara a kanka tunda wanda aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya ma akwai sabani kuma an fi jari da cewa babu kafara din ballantana kuma wanda ba a kulle yarjejeniyar zaman lafiya da shi ba kuma akan yi rikici da shi din ma ana yin yaƙi da shi a wasu garuruwan mun gani ba yi kisan kiyashin da ba yi wa musulmi ba kaga wannan babu wani kafara a kanka amma diya kuma idan aka kai ka kotu kotu ta ce sai ka biya wannan bayan da ka iya dole ka biya wato ainihin diya din wannan shine ma'anan wannan ayan ubangiji ta lati faman la yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini tawbatan min idan baka samu bawa da zaka yin ba ka faran to sai ka yi azumi guda abin nan sai ka yi azumi guda sittin ko kuma wata biyu idan muka ce wata biyu wato in ka fara a farkon wata ko da ashirin da tara tara watannin suka yi to ka gama don an ce shahrin in ko baka fara a wata ba a farkon wata ba to ka kirga kwana talatin talatin kawai ka kwana sittin kenan shine abin nan azumin wata biyu sannan aka ce mutatabi'ai ne ya zama a jere a jere idan da za ka yi azumi hamsin da tara sai ka sha na atal na da gangan to da hamsin da tara nan su rushe sai ka sake daga farko in ma arba'in kai in ma talatin in ma ko nawa kai idan ka ka sha da gangan babu uzuri to shi kenan ka rusa na bayan yanzu sai ka sake daga farko uzurin da dai sa a yanke wannan jerantawan shine kamar rashin lafiya mai tsanani wanda ba a iya azumi tare da shi ko kuma mace haila ya zo mata ko ta haifu jinin biki ya zo mata wannan duk za a bata uzuri akan wannan amma abin da ya shafi tafiya ma malamai sun sabani shin za ka iya yanke wannan azumin da sauƙin tafiya ko ba za ka iya don tafiya tana da sauƙi ana iya yin azumi a halin tafiya kuma Allah ta lati a jeranta abin da ya fi shine tafiya kar ta sa ka sha wannan azumin ko da a halin tafiya ne ka kai sai dai in ka faɗi ne kamar za ka suma kaga wannan kuma ka zama hukuncin ka zama hukuncin mara lafiya wannan sai ka sha lalura ne sa ka sha daga ba kuma sai ka ci gaba da ka ci gaba da azuminka amma in babu irin wannan laluran ko kuma ya zama wato ani mutum yana da wata cuta wanda take iya hana shi wato abun nan eh, yin azumi din zai dole sai yayi ya huta yayi ya huta to wannan babu yadda aka iya a haka wato ainihin zai yi azumi din to idan mun lura abun da ya shafi wato ainihin azumi babu ciyarwa abin da ya shafi kafaran kisan kuskure babu ciyarwa Allah bai faɗi ciyarwa ba kawai ko ka yanta bawa ko baiwa in baka samu ba kuma kai azumi guda 60 ko kai azumi wata biyu amma ba ce in ba za ka iya baka abun nan ka ciyar ba ba ciyarwa wannan kafaran zihari ne yake da wannan ko kafaran karya azumin wata ramadana da gangan yanzu ya za ka yi kenan dole ka kai azumi baka da mafita baka da zaki sai dai idan mutum yana da wani ciwo wanda yake ba an cire tamanin warkewansa kwata-kwata kuma ba zai iya azumi tare da wannan ciwon ba to wannan kan da aka iya dole ya ciyar domin dama ciyarwa tana tsayawa a matsayin azumi ko kuma tsoho ne dama baya iya yin azumin kwata ko ramadana ma ciyarwa yake yi kaga wannan babu abin da zai yi sai dai ya ciyar wato ainihin maimakon wannan wata biyu da zai yi na azumi din su ne kawai masu halin lalura in ba haka ba to ba magana ciyarwa kada wani kuma ya tamani wai ko an baka zabi ne in kaga dama kai azumi in kaga dama ka ciyar to ba magana ciyarwa ma a kisan kai na na kuskure sai ubangiji ta alace wa man yaqtul mu'mina wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله wa la'anahu وأعد له عذابا عظيما Ubangiji ta lace wa man ya ƙatul mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe mumini kuma ta gangan wato kashe musulmi da gangan fa jaza'uhu jahannamu sakamakon sautar jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa adda lahu azaban azima kuma ya tanada masa azaba mai girma Allah ta'ala yayi wa wanda ya kashe mumini da gangan narkon azaban da ba a gama irinsa ba wannan saboda nuna maka mahimmancin ran mumini azaba guda hudu duk wanda ya kashe mumini da gangan farko sakamakon sa wutan jahannama ne kuma Allah ta ce zai dawwama a ciki sannan na biyu Allah ya yi fushi da shi in Allah ya fushi da kai ka san irin hukuman da zai maka ko hukuma ne ce fushi da kai ka da fushin ta yaya na ubangiji subhanahu wataala sannan na uku Allah ya tsine masa ya nisanta shi daga rahamarsa ya kwace masa albarka sannan na hudu ya tanada masa azaba mai girma wato a wutar jahannama ma azaba mai girma zai haɗu da ita wannan shine zai nuna maka muhimmancin rai Allah yana kishin bawansa shi za su ma ya ce ran mumini ya fi ɗakin kaba daraja ya fi ɗakin kaba daraja abdullahi bin abban yana cewa ɗakin kaba yana cewa wallahi na san ɗakin kaba kana da daraja amma wallahi rin musulmi ya fi ka daraja yanzu da mutum ce je ce zai rusa ɗakin kaba ya za a gan shi manzo sama ya ce ka rusa ɗakin kaba ya fi maka sauƙi akan ka kashe rin musulmi amma ga musulmi ko suna kashe junansu kuma da sunan addini kuma da sunan addini ko shakka kai wannan musulmi ne ko ba musulmi ba bai halatta kashe shi ba Usama da ya kashe wani a wurin yaƙi wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yake ganin ya faɗa ne don kar ya kashe shi da manza sama ya ji ai fushi yayi manza Allah ya fushi hankalin sai tashi yace ataqtulahu ba'da an qala la ilaha illallah bayan ya faɗi la ilaha ka kashe shi kafuri ne fa suna gwabza yaƙi fa ya tabbatar da Usama zai zai zai masa kibiya abin da zai cika masa takobi ya kashe shi sai ke ashhadu Allah la ilaha illallah shikenan sai musulunta sai Usama yake fahimtar kai ya faɗi wannan kalman ne domin kar in kashe shi kawai sai kashe shi da don Allah ya faɗa ba inna ma qala ha ta'awuzan manzo Allah ya ce za a kashe shi bayan ya faɗi la ilaha sai ta ya faɗa ne don ya kare kansa daga takobi don tsoron takobi manzo Allah sama ya ce ya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama da ka tsaga zuciyansa man ka gano zuciyan ta faɗa ko bata faɗa ba kana da wannan daman ba ka da shi so da aka umirna an nahkuma bi zahiri wa nakil isra'ila ila Allah duk abu na zahiri kawai shi za ka yi hukunci da shi yace wallahi sun da burin ina ma bai musulunta ba sai wannan ranan tsabar tashin hankalin da ya gani Saboda musulunci yana shafi duk abin da kai a baya ko tashin hankalin da ya shiga amma yanzu cikin sauki malam kaji an kashe mutum dari kaza mutum sittin hamsin ɗari biyu ɗari uku a lokaci guda kuma fa musulmi ne suke wannan aikin masu dawon musulunci ina za su shiga ranar alkiyama ga wutar jahannama ga fushin ubangiji subhanahu wataala ga tsinuwan Allah ga azaba wanda take mai girma tana nan tana jiran su saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye rai saboda hadarin kisan kai manzo kuma ya ce awwalu ma yuqba bainan nas yawm alqiyamati fi dima farkon abinda za a yi hukunci a tsakanin mutane ranar alkiyama abin da ya shafi harkan jini ne in duk wanda suka zuddi jini su za a fara daukan matakai akan su kafin aje zuwa ga wasu laifuffuka din ka kenan duk mai zuwa jini yana cikin hadari shi za manzo sama ya ce la abin nan la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma la yusidda man harama mutum bai zai gushe ba yana yalwa a addinin sa matukan bai zuwa jini da aka haramta masa ba kana zuwa jini da aka haramta maka ka zubar ka shiga kunci ko na musulmi ko kafirin amana wanda aka hana ka taba shi wani hadisin na tirmidhi manzo sama ya ce la zawalud dunya ahwanu inda allahi min qatl rajulin muslim duniyan nan ta gushe ta tarwatse ta watse shi yafi sauki wurin Allah akan a kashe ran mumini yaran duniyan ta tashi gaba daya ka kashe ran mumini daya ka duba darajar musulmi malam musulmi ba abun walakanta bane ba abun rainawa bane yana da daraja wajen Allah Allah yana ganin sa yana ganin girmansa amma kai ne kake walakanta shi kai ne baka dauke shi baka dauke shi wani abu ba to wannan ayan ta ce duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sautan jahannama khalidan fiha zai dawama ciki so su malamai suka ce ko musulmi ne ya kashe mumini Allah bai zai karbi tubansa ba in dai mutu bi tuwa ba to zai shiga wutar jahannama kuma ya dawama a ciki ya shiga cikin waya gafiru ma duniya zalika liman ya sha uba saboda girman laifin to amma zancen mafi inganci ana raba abun kashi biyu idan wanda ya kashe muminin nan ya halatta kisansa ya halatta zudda jininsa wannan ya kafurta ne kuma ya shiga wata jahannama bai zai fita ba domin an karama ujuma min addini bil ya yayi inkarin abun da aka sani wanda ya bukatan aya ko hadisi cewa kashe mu'mini haramun ne shi kuma sai ya halatta jinanin musulmin sai zo yana kashe su to wannan ya shiga wutar jahannama bai zai fita ba shine khalidan fi kenan yanzu shine halin da ba wasu mutane suke ciki da sunan addini suna kashe musulmi kaga sun halatta jinin su ne cewa kawai ji ya halatta kashe su kawai sai suke kashe su to idan ka halatta jinin musulmi ka kashe shi kashe ga wutar jahannama baka ba fita babu kai ba fita shi yasa manzo sama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace manzo sama yace ubangiji subhanahu wa ta'ala asallahu an yaghfirahu kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan kowane laifi Allah yana gafarta shi sai mutum da ya mutu yana kafurci ko kuma ya kashe mumini da kankan ya halatta jininsa ya kashe shi to wannan ba zai fita daga wutar jahannama ba in ko bai halatta jininsa ba ya kashe shi ne kawai da son zuciyansa to wannan khalili na fiha ma'anansa zai dade a wutar jahannama bai fito ba amma Allah sai ya azabtar da shi zai dade a ciki ba san ranar fitansa ba kawai ya shiga wutar jahannama yanzu ko wutan duniyar na ka kai minti ɗaya cikin tsaya ballan tana wutar jahannama ba a san ran da zaka fita ba sai ka ce zaka dawoma a ciki har abada so da haka mu ji tsoron Allah idan kana son ka kwashe lafiya lahira wallahi ka guji zudda jinin wani kar ka taba jinin wani kai kaffa kaffa ubangiji ta ala yana kishin bayinsa manzala sama ya faɗi hadarin abun kuma kai ne addini ne kana da'awan cewa kai musulmi ne amma jinin musulmi dan uwanka ba wani uba ne don ka je lahira me zaka ga wa ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala sai ya ɗauki mataki a kanka za ka zuwa shi yana mai maka fushi kuma yana mai tsine maka kuma ya saka wutar jahannama ba a karan da za ka fita ba ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani kara mana fahimtar addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wanda ya ce malam na ɗauki azumi zan yi tafiya daga baya sai na sha na iso garin da ya kamata in je rana bai faɗi ba ya zan yi ya ɗauki azumi saboda halin tafiya ya sha kafin ya je garin da zai je rana bai faɗi ba sai kame wajen mafi yawan malami akwai amma akwai malamai da suke cewa ci gaba da abinci cin abinci da wanda ya dawo tafiya da matan da take haila ta sha sai al'adan ta dauki da rana rana ba ta faɗi ba zancen da ya fi inganci su ci gaba da kamewa saboda alfurman wata ramadana amma mazhaban malikiya da su iya cin abinci in sun ci babu kafara ba wani abu amma dai su kame din shi yafi na'am wannan take cewa malam ina yin al'ada na tsawon kwana shida shida amma a wannan lokacin da ya tashi sai zarce har ya kai kwana tara bai tsaya ba kuma wanda yake yi ba yadda ya saba yin da yawa da yawa ba kaɗan kaɗan yake yi to ya zan yi ya kwana shidan ki zaki tsaya ki wanka ki ki sallah ki ci gaba da azuminki har kwana tara nan sai ya maimaitu sau uku to sai a kaddara al'adan ki yanzu ta tashi daga kwana shida ta koma kwana tara in bai sake maimaituwa ba shi kenan dama an kaddara jinin cuta ne na ya halatta malam macin da take yin al'ada ta rika yin alwala a koyaushe eh to alwala ai mai janaba ma yana yin alwala sarki ne saboda haka mai al'ada za ta yin alwala duk lokacin da take so abu ne mai kyau wannan yake take cewa malam ya halatta in karanta alkur'ani mai girma zuwa ga wasu daga cikin yan uwana da suka rasu Allah ba su ladan ya halatta ka karanta alkur'ani da niyan Allah kai wa wani mamacin ka ladan ko wasu ayyuka da za na alkhairi na sadaka ko ayyukan karfi na'am wanda yake cewa na sha azumi dalilin wani ciwo da ya same ni har na samu tabin hankali daga baya sai na zo na samu lafiya to malam biyan wancan azumin zan yi ko dai eh, sun wuce duk wanda ya samu taɓin hankali ko ya suma ko wani farfadiya ko aljani suka buge shi ko ya haukace bai yi azumin ramadana ba to zai biya wannan azumin idan ya dawo hayyacinsa amma kuma bai zai biya sallah ba sallolin da baki ba a wancan lokacin ba za ki rama su ba amma za ki rama azumi na yace malam nayi mu'amala da wani sai na ha'ince shi ba tare da shi ya sani ba to yanzu ina so in biya shi kuma ina so in ɗauki kuɗin ne abinda na ha'ince shi in. me da mishi ba tare da na ce da shi na taɓa ɗankon abun nan ba yayi ina yaka da in kai haka yayi don ƙila zai zama wata fitina idan ka gaya masa in ba wata fitina ya kamata ka je ka bashi ka nemi ya yafe maka amma idan rai zai ɓaci har da kai ga ya ɗaure ka ko ta fitina ta faro ko a tona maka asiri in ga ganin maha'inci ko barawo to ka mayar masa din da kyakkyawan niyan cewa ka mayar masa da dukiyansa ba tare da ka gaya masa ba na'am wannan yake cewa ina bin wani bashi malam sai na yi iya kokari ya biya ni bashin bai biya ba zan iya karɓan bashin ta wani hanya daban ba tare da shi ya san ya biya ni bashin ba ita eh, wannan ha'inci kenan ai mun yi wannan karatun go adil ta ila man itamanaka wa la takum man khanaka manzala ya ce mutu ya baka amana ka rike masa amana kai ka ha'ince wanda ya ha'ince ka kaga yanzu shi ya rike maka bashi ya ha'ince ka kai kuma kana son ka bito ta hanya bai sani ba ya biya ka kenan kana son ka ha'ince shi ne kenan kaga boyayyar hanya kenan wannan haramun ne ka je ka nemi haƙƙin ka kawai in yaki in ba ka yi hakuri ba ka haɗa shi da hukuma in yana da shi ya biya ka in ba da shi kuma dole ka ci gaba da hakuri yace malam idan ruwa ya shiga kullum mutum alwalan shi ya karye azumi shi ya karye baya karewa sai in daga kunnen ya shiga makogoron ka ka haɗiye shi amma in iya kunne sai alwalan ka nan ai azumin ka nan wannan kuma yake cewa malam kulli jambaki da man baki idan mutum ya shafa yana azumi allo azumin sa akwai dukkanin su ba sa karya azumi sai dai in sun shiga makogoro sun wuce ciki amma in sun tsaya a baki da ido wannan bai karya azumi ba wannan take cewa malam akwai mataye guda biyu na annabawa da aka ce sun kafirta da annabi lutu da annabi nuhu ne ne laifin wa'annan mata malam ga shi ko ka faɗa sun kafirtan ai shine babban laifin su ai ba za ka ba su imani da mazajensu ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لود كانتا تات عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين da haka sun ha'inci mazajensu abu na farko sun kafurce musu ba su yi imani da su ba wannan shine abu na farko na biyu kuma sun ha'ince su shine annabi nuhu in yi wa'azi wa'azi in ya bar wajen sai matansa ta je ta ce to kun san dai mijina ne ni matansa kwa ce eh, to yana da tabin kai ne fa ku dauki abin da yake faɗa yana da tabin kai ne. ita kuma matar annabi lutu sai ta je dama yana mutane ne masu luwaɗi idan yayi baki sai ta dinga gayyato mutane wai yayi baki samari su zo su lalata da su to kaga da dama ba su yi imani da su ba kuma suna ha'intansu suna yiwun wasu abubuwa a boye wannan shine zai kai su wutar jahannama na'am wannan take cewa malam ka ja hankalin matasa da wasu daga cikin 'yan mata idan mun suka zo hira wajen budurwarsu a lokacin da ya tashi zai tafi sai ya yi mata kis sai ya ce wai ai larabawa haka suke yi wa matayensu kuma annabi ya ce ai koyi da su ni kuma ina shakkan wannan maganar da ya faɗa sai cewa yi matayensu ko to matarka ne wannan ba daga nan ma za ki gane babu hujja wani shakka za ki ya ce haka laraba suke wa matansu to ke kuma ba matarsa ba ne Sai ba daura aure ba haka annabi ya ce miji ya yi wa matarsa amma ba a ce ka zo budurwanka ba saboda haka wannan haramun ne kuma wannan abubuwan suka ci gaba da yinsa zai ja musu wani shirri su je su yi abin da za su yi nadama a kansa har da bayan aurensu duk wanda ya lalata da matarsa ko bayan ya yi aure sai su yi nadama kuma ba za su taɓa amincewa da juna ba kullum gani yake ta fita waje za ta je ta zina shi ma ita ma tana ganin sa mazinaci ne tunda sun yi kafin su yi aure sai kowa ya san kar ta san kar kenan ke kin san mijinki mutumin banza ne shi ma ya san ke matar banza ne shikenan kun kun kun dagula zamantakewan ku na aure so da haka ku nisanci wannan abu domin ku kare mutuncin ku ku rayuwa ta zamantakewa na aure mai kyau na'am masu roƙon addu'a da jarabawa da makamanta irin to masu roƙon addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi gaba ɗaya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفنا بهلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين